amfanin ayaba jaraba da kanka ci ayaba biyu sannan a bita da kofi ɗaya na ruwan zafi a yi mamaki da sunan allah mai rahama mai jin kai tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu bin su da kyautata har izuwa ranar sakamako Bayan haka, ayaba ɗan itaciya ne mai matuƙar amfani ga ɗan adam, masana sun yi bayani game da fa'idar ayaba domin tana ɗauke da sinadaran da ke da ke taimakawa jiki matuƙa ta ɓangarori da dama. Haka ma ruwan ɗumi yana da tasa fa'idar domin shi ne hanya mai sauƙi wajen inganta lafiyar ɗan adam. Shan ruwan zafi yana taimakawa wajen saurin narkar da abincin da yake ciki, ma'ana yana taimakawa da sauri wajen narkar da abincin da yake ciki. Shan ruwan zafi yana samarwa da jiki ruwan da jiki yake bukata don haka shi ma ruwan zafi abu ne mai fa'ida wanda ko shi kaɗai aka yi amfani da shi za a dace. A wannan bidiyon Za mu yi bayanin ɗaya daga cikin amfanin ayaba idan an haɗa ta da ruwan zafi, wanda malamai suka zayyana wannan haɗin shi ne haɗin ayaba biyu da kofi ɗaya na ruwan zafi, ku biyo mu domin samun fa'ida. Abin da ake buƙata Abin da ake bukata a wannan haɗin biyu ne: na ɗaya ayaba guda biyu mai kyau, na biyu ruwan zafi kofi ɗaya. Ku biyo mu ku ji yadda ake amfani da wannan haɗi. Yadda ake amfani da shi: Ci ayaba guda biyu, sannan ka bi ta da kofi ɗaya na ruwan zafi. za ka yi mamakin amfanin da za ta yi ga lafiyarka. Irin wannan haɗi shi ne haɗin karin kumallo na safe, ma'ana ana haɗa shi ne da sassafe kafin a karya. Me sa rage teɓa? To wannan haɗin shi ya dace da shi. Wannan haɗin yana aiki a zahirance, kuma wannan haɗin yana aiki a madadin wasu nau'ikan abincin. Ayaba za ta yi maka aiki wajen rage ƙiba ba tare da duƙufa wajen motsa jiki ba, abin da kawai za a yi shi ne a dinga cin ayaba kafin a karya, sannan za a iya cin ayaba kamar yadda aka saba, ma'ana a ci ayaba kafin a karya ba tare da an haɗa ta da ruwan zafi ba, wannan shi yake aiki sosai wajen ƙara kuzarin maza. da namijin da yake so ya ƙara kuzari to ya dinga karyawa da ayaba kafin mm, kafin ya ci komai ko da bai haɗa ta da ruwan zafi ba to insha Allahu zai samu ƙarin kuzari ba tare da ɓacin lokaci ba abu mai muhimmanci da ya kamata a sani game da ayaba shine ita ayaba ba a haɗa ta da wani nau'in abincin saboda za ta saboda idan aka haɗa ta da wani nau'in abincin za a sami matsala wajen markaɗa abincin da ke ciki. Haɗa nau'ikan abinci kala-kala lokaci ɗaya (ba ma ayaba ba) a ciki zai iya haddasa samun sinadarin alkahol wanda shi ke ruɗa ciki, ma'ana za a sami gas a ciki wanda zai ruɗa ciki, wanda hakan yana ba wa hanta matsala. To don guji samun matsalar hanta, lalle ya kamata mu nisanci cakuɗa abinci kala-kala a lokaci ɗaya. Saboda haka kada a kuskura a haɗa ayaba da wani abincin a lokaci ɗaya, za a iya cin wani abincin bayan an yi wannan haɗin. Ayaba biyu da ruwan zafi kofi ɗaya da minti arba'in da biyar, ma'ana bayan an ci ayaba da ruwan zafi a lokaci ɗaya to bayan minti arba'in da biyar mutum kuma zai iya cin wani abincin wannan ba matsala amma a haɗa lokaci ɗaya shi ke haddasa matsala ga jikin ɗan adam don haka sai a kiyaye da fatan allah ya kare mu da lafiya a tabbata ayabar da za a yi amfani da ita mai kyau ce kuma ruwan zafin ya zama tsabtatacce ya ma'ana ya zama tsabtatacce kuma ya zama ba tafasasshe ba ta yadda ba zai cutar da mutum ba a sani ayabar da aka saka ta a firinji ba za ta yi wannan haɗin ba don haka kada a saka ayaba a cikin firinji kuma a buƙaci za ta yi wannan aiki, kada mutum ya gwada da irinta kuma ya ga ba ta mai komai ba ya zargi zargi kansa domin shi ne ya haɗa da ayabar da aka sanya ya ta a firinji, wasu sinadaran da ke jikinta sun mutu, don haka a kiyaye. Ga wata fa'ida, idan ana cin idan ana cin abinci a dinga zuƙar ruwa kaɗan-kaɗan amma kada a sha ruwa da yawa bayan an gama cin abinci. Wannan wata fa'ida ce a kowane irin abinci musamman abincin da ya danganci mai ɗan tauri, to in kana ci ka ɗan dinga zuƙar ruwa kaɗan kana ƙara masa laushi a bakinka domin ya wa masu markaɗa a ciki domin ka markaɗe ka cikin sauƙi. Da fatan za a yi amfani da wannan fa'ida. Za a yi amfani da wannan haɗin tsawon kwana bakwai kenan sati ɗaya kwanaki bakwai za a dinga yi kullum za a yi da safe kafin a karya idan an fara misali ranar asabar to ba za a kammala ba sai ranar juma'a kaga kwana bakwai kenan bayan an yi amfani da wannan haɗin tsawon kwana bakwai za a ga bambanci da ga babban canji domin idan da wandon ka kato ne yana maka daidai to sai ya dawo ya maka kaɗan sai ka canja wanduna saboda ka samu fa'idar rage ƙiba da teɓa don haka a jarraba a gani ƙiba za ta ragu ba tare da motsa jiki ba gyaran gyara jikinka ko gyara jikinki da gaggawa cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da wahalar da kai wajen motsa jiki ba. A nan, ba ana zargin motsa jiki ba ne ba, amma komai ana buƙatar sauƙi. In kana so ka samu sauƙi, to lallai yana da kyau ka fara da wannan kuma ka auna cikinka ko ki auna cikinki kafin ki fara. Bayan kwana bakwai, sai ki auna ki gani wani irin natija ko wani irin sakamako kika samu. za ki samu sakamakon da zai baki mamaki ke dai ki jarraba idan an ji daɗin wannan bidiyo a yi like sannan ka tura abokai don su masu ƙaru a yi subscribe domin samun sabbin bidiyoyi Allah ya sa mu dace amin sai mun haɗu a bidiyo na gaba a yi amfani da abin da aka saurara domin samun dace yi subscribe yanzu dan na eh, subscribe domin sabon sabbin bayanai akan fa'idoji kala